Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da Ibrahim Musa, jami'a a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a Najeriya, inda ya fara yi mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari, wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana, don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar, bayan da hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakilin Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi. Maganar kwari za a kasa shi kashi uku. akwai tsuntsaye akwai fari akwai kwarin kansu sannan maganar maganin shi ma za a iya kasa shi kashi uku akwai wannan ma'aikatar nabda hukumar halittu da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da halittar tsirrai na jami'ar ahmadu bello na zaria sun fito da wani irin wake idan kika shuka shi wannan waken dududu kwana 65 yake zuwa 70 ya gama kuma wannan waken yana korar kwaro ko ma ba kwaron ya zo don waken ba ko ya zo in ka hada da masara da riɗi da menene a gonarka so idan har wannan waken yana ciki yana korar kwari daga gona kuma daɗin ƙarawa kin san shi shuka wake da nau'i su gyaɗa suna fixing wani abu da bature yake kira nitrogen wa ƙasa saboda daga an yi tsa suna trapping wannan abu kamar yadda itatuwa suke trapping ɗin ainihin energy ɗinsu daga hasken rana sannan na biyu akwai maganar agricultural extension services da malaman gona gwamnatin tarayya ta ɗauke su da yawa musamman ƙarƙashin hukumar na halda sannan kuma gwamnatocin jihohi suna da su na ƙananan hukumomi suna da su kuma su kansu kamfanoni ingantaccen irin da muke regulating muke sawa ido a cikin ka'idojin da muka ba su dole he suna da malami wanda malamin gona kamar guda biyu duk inda ka sai da irin ka shi yasa muka yi filayen gwaji a ko ina a jihohi domin su ma manoman suke gani a filayen da muka gwada su ga yanda muke kula da amfanin har a girbe shi domin ya zama na ilimi a gare su sannan su kansu malaman gonan da waɗannan ainihin malaman gona na kamfanoni ingantaccen iri duk inda ka sai da iri za su ke turawa bayan sati biyu uku suna zuwa suna ba da shawarwari domin ba kowane maganin kwaro ake fesa kowane irin amfani ba na, na gona mafi yawanci ma musamman wanda ake fitowa da su daga kasashen waje ba ma ba manoma shawara su yi amfani da su su yi amfani da maganin kwarin mu da ake yi a nan Najeriya sannan na ga su babban banki a karkashin Anko Baros suna rarraba su suppress na abun feshin da kuma maganin nukan kuma suna aiki da ainihin mutane wanda suka san makamar aikin gona wanda ake kira professional wanda suka lakanci abin suna aiki tare da su kuma suna suna bibiyan manoman da suka tallafawa domin su tabbatar da cewa gwamnati ta samu kuɗinta sannan kuma shi ma manomi ya ci riba sannan kuma an haɓaka tattalin arzikin ƙasa so maganar feshi da ma ba ma feshi ba kula da amfanin da yanda za a shuka shi yanzu idan kika shiga gonaki ya bambanta da yanda ake shuka da zaki ga eh, sungumi ne ake sawa asara zaki ga tsawon da faɗin amfanin gona daga wannan zuwa wannan ya yi faɗi da duk an rarrage wannan duk an koya musu yadda za su yi shuka yadda kuma amfanin zai kuma yadda za su samu ainihin yabanya mai duk waɗannan abubuwan da haɗin gwiwan hukumar mu da ma'aikatar aikin gona da su kansu malaman gona na kamfanonin ingantaccen iri da na ƙananan hukumomi muna iya ƙoƙarin mu tukuru muna zuwa muna wayarwa da manoman mu na karkara kayi akan yadda za su yi noma irin na zamani yadda za su yi shuka irin ta zamani musamman ma kananan hukumomi domin kowace ƙaramar hukuma idan kin je akwai ma'aikata su kutum ita ma ta aikin gona akwai darakta a gurin da ma'aikatansa wannan motsi da muka yi da kuma muhimmanci da wannan gwamnatin tarayya ta nuna akan maganar aikin noma ya sa duk mafi yawanci ƙananan hukumomi sun getta wannan ma'aikata sun kuma sa ma'aikata ma'aikata a gurin kamar yanzu jihar Kano suna da makaranta su kutum wanda ake kira makarantar kimiyya da fasaha na aikin gona na Audu Bako ba abin da ake karantarwa a gurin sai abin da ya shafi aikin gona kamar jihar Jiga muna da makaranta ta bincike akan abin da ya shafi aikin gona a Kazaure muna da ita a Hadeja muna da ita a Gumel sannan ga kwalejoji nan da muke da su da yawa barkace dukansu ko ina ana koyar da maganar aikin gonar nan noman nan matasa suna nan da yawa a jami'a kawai gwamnatocin jiha ne da kananan hukumomi da tarayya ya kamata su matsa kowa idan sun gama aiki musamman tunda ana son a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan zuwa ga aikin noma a matsa kowa ya koma karkararsa abin da ya karanta a jami'a ko a kwaleji ya je karkararsa a ɗauki wani abu a bashi da kayan aiki ya je wannan noman domin ya ƙarfafawa mutanensa gwiwa su rungumi noma irin na zamani hatta matasa wanda suka yi karatu ba su da aikin yi idan suka ga yara suna karatu a jami'a suna zuwa suna buɗe gonaki suna noma kuma suna samun alheri to ina mai tabbatar miki cewa aikin rashin aikin yi zai ragu matasa za su runguma kamar yanzu yanzu misali idan kika hau kina zuwa daga kadawa har ki je kano gonakin shinkafa da tumatur birjik za ki gani ba iyaka yara ne matasa suke noma wannan abun kuma sun yi kuɗi da wannan noman kuma sun taimaka iyayensu sun ma taimaka al'umma sun taimaka wurarensu duk wuraren sun buɗe su inda ba ma ba hanya ma sun yi kuɗi kuɗi sun fasa ina ganin tunda demokradiya ta dawo ba a samu lokaci ba da aka samu gwamnati ko shugaba wanda ya bawa ainihin aikin noma muhimmanci kamar yanzu so shi yasa duka wanda yake da ruwa da tsaki a maganar harkar noman nan zaki ga ya zage dantse yana iya kokarinsa domin ƙasa ba za ta rayu ba sai da abinci. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin Abuja Hauwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba. Mu noma tushe arziki, mu noma